Akwai al'adar auren wuri sosai yanzu haka a kasashen Nishar da Mali. Nisan makarantu ko kuma barin zuwa makarantu shine ke sawa wasu iyaye su aurar da 'ya'yansu mata. Musa Abubakar shine sakataren ma'aikata mai kula da koyarwa a cikin harsuna guda biyu a kasar Mali. Muna da garuruwa dubu goma sha biyar. Akwai makarantu dubu bakwai. Kenan garuruwa dubu takwas ne ba su da makarantu. Idan suna son tafiya kwalej sai yara sun yi tafiya na kilomita uku hudu zuwa biyar. akwai shakku barin 'yan mata inda babu tabbas. Don haka ne idan aka fidda 'yan mata makaranta maimakon su zauna a gida sai a aurar da su. Ina ganin mafita shine a matso makarantu zuwa ga yara zai bai wa iyaye kwarin gwiwa barin 'ya'yan su mata su ci gaba da karatu. Daga nasa bangare ministan ilimin ƙananan makarantu na Nijar ganin yake makarantu ba su yin abin da al'umma ke jira daga gare su amma duk da haka ƙasar Nijar ta ɗauki matakai domin kyautata ilimin 'yan mata in shi dauda mamadu marte mai da tsarin kimanta makarantun boko cikin matsakaicin lokaci da wa'adi mai tsawo ya dace don haka yana da kyau a gwada kwarewa a cikin makarantu za mu samar da wata ayar doka da za ta tilasta rike 'yan mata a makarantu niger ƙasa ce inda ci gaban makarantun boko ya yi ƙasa sosai a shekarar 1960 inda kashi uku cikin ɗari ne suka tafi makaranta amma a yau muna a kashi 80 cikin hadari ana samun ƙarin bukata wannan kuwa saboda yawan 'yan mata ne da ba su makaranta ana aurar da su da kankanin shekaru a ƙasar congo brazzaville wani tsari ya haifar da sakamako mai kyau a fannin ilimi kamar yadda ministar matasa da koyar da ɗabi'u na gari da stine ermela ta bayyana Mun kirkiro da wani tsari da muke wanzarwa a cikin ƙananan hukumomi. Muna da fannoni goma sha biyu. Kowane tsari yana da hanyar gina wa'ansu hanyoyi na tubalin rayuwa. Muna amfani da wannan dama wajen samar da wa'ansu sabbin makarantu. Gurin da muka saka a gaba shi ne rage matsalolin da ke akwai a cikin makarantun birni da kuma makarantun da suke cikin yankuna masu nisa. Duba da muhimmancin da ilimin ɗiya mata yake da shi, ana sa ran fito da hanyoyin samar da ɗabi'u na gari a sakamakon taron ƙasashe mambobin ƙungiyar Francophonie a Injamena domin fuskantar ƙalubalen da ke akwai.